والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باحث أشيل وانكراتم نلتاهم القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن الصالح الإثيمين ألا أجد Allah muna nan a ƙarƙashin ƙa'ida ta hudu da ke bayanin cewar zahirin nasosi na shari'a da suka haɗa da ƙur'ani da hadisi shine abin da ke zuwa ga ƙwaƙwalwa na ma'ana da zara aka faɗe su a ƙarƙashin wannan matsala ko ƙa'ida malam ya kasa mana mutane gida uku inda ya faɗi kashin magabata na ƙwarai waɗanda wato ainihin suke kan tsarin da manzo da sahabbai suke kai na tabbatar da wannan zahirin ma'anar sufofi da sunaye na Allah daidai da yadda wato nasoshi suke nurwa ta ɓangaren ma'anarsu ba tare da wato sun rusa wani abu daga ciki ko sun ce ba su yarda da wani abu ba akwai kuma mutane na biyu wanda suke sanya irin wannan wato ainihin ma'ana a matsayin wata ɓatacciyar ma'ana ba su dace da Allah ba suke kamanta Allah subhanahu wa ta'ala, da siffanta shi da wata kama wata wato ba tasa ba suke siffanta shi da sufofi na bayi kashi na uku shi ne ma da yake cewa alƙismu salis mutane na kaso na uku man ja'alul ma'ana al-mutabadir min nusus sifati ma'anan batilan waɗanda suka sanya ma'anar da ke zuwa farar da garaje a kwakwalwa da tunani da zara an faɗi wannan shi na nassoshin alkur'ani ko hadisi game da sifofin Allah wanda suke sanya wannan ma'anar akan cewar ma'anar batilin ma'ana ce ɓatacciya la yaliqu billahi na cewa wannan ma'anar ba ta dace da Allah ba wa huwa tashbihu suke cewa ma ne kamanta Allah da wani ma'ana abin da wannan kwarai suke kai su kuma shi suke rusa suke cewa shi ne kamanta Allah da bai kuma innahum min ajli zalika ma'ana ta sannan su irin waɗannan mutane saboda wannan fahimtar da suke kai an karo ma dallat alaihi min al-ma'anar la'i sun masa ma'anonin da sufofin Allah suke kai ko na sosin Allah da manzo suke kai na ma'anar da ta dace billahi ga Allah wahum ahlus tafsir wannan sai yake cewa ma abota lalata dukkan wani abu da ya shafi ubangiji sawa'un kana tafiluhum amman fil asma'i was sifat ma la yatadabbaru kowannan rugu da abin da suke na sufofi ne ya game sufofi da sunaye ne an fasan fihi ma ko ku a'a ya ke banta da sunan kadai ya ke banta a cikin sunaye da sufofi kawai au fi ahadihi ma ko ku a'a bangaren sunaye yake banta ko ku bangaren sufofi yake banta wa haula isarafu nususa an bahiriha su dai waɗannan mutane abin da suke kai shine sun karkatar da gundarin abin da ya zo daga Allah ko manzo daga zahirin abin da suke nunarwa ila ma'anin ayyanuha bi uqulihim zuwa ga wasu ma'anoni da sun saka wato ainihin faɗe su ko suka tantance su suka fayyace su da hankulan wasarabu fi ta'yiniha sannan sai su ma suka shiga rudani da rashin tabbas wajen tantance ma'anonin tunda sun ki ta tabbata daga alkur'ani ko hadisi bisa da abin da harshen larabci yake hukuntawa sun tafi zuwa ga abin da hankalin su ya ba su to kuma wanda hankalin nasu ya ba su hankulan sun zama daban-daban hankalin wani ba ɗaya yake da na wani ba saboda haka wannan ya sa a wajen wato tantance ma'anar su ba suka samu wato rudani ما نتي اضطرابا كثيرا wato rashin tabbas wanda yake mai wace ne wanda yake mai yawan gaske musamman zalika ta'wil sai suke kiran wannan abin da hankalin su ya ba suke faɗa a game da wato suna Allah ko sufofinsa wai fassara ce ta'wili shine ƙarin bayani na abin da ake so a bayani a kansa wa huwa fil haqiqati tahrif malai amma ka kalli haqiqar abin da suke yi juyar da abin da Allah yake nufi ne zuwa ga wani abu daban ba fassara ba ce ko fito da bayanin wa madhhabuhum batil mala yace abin da waɗannan mutane suka tafi a kai batacce ne min wujuh ta fuskoki daban-daban yadda ɗan kashi na biyu suke kamanta Allah da bayi a su ya yi su ba su fahimci wata ma'ana ba in ba wata suka sani tare da bayi ba da haka an ce Allah yana da kaza ce kamar dai daga sa ma suna da kaza ya ce wannan iya ɓatacce abin da suka tafi aka saboda ya saba da ya saba da na magabata to suka ce a a tabbatar wa Allah da abin da ya tabbatar wa kansa amma a kudurta cewar wannan abin da ya tabbatar wa kansa ya sha bamban da na baya kamar da bayan suka sha bamban da nasa to waɗannan su ma ba sa kan wancan wannan fahimta ta farko ta magabata kuma sun saba da waɗancan masu cewa komai da Allah ya faɗa irin sufan na bayansa ne to su ce malam su ma waɗannan ɗin hanyoyin abin da suke kai ɓatacciyar hanya ce fahimtar da suke kai da maza da suke tafa kai rusasshiyar hanya ce yace min wajen ta fuskoki daban-daban ahaduha na ɗaya daga ciki annahu jinayatun alal nusus abin da suke kai wato ta'addanci ne da laifi game da nassoshin alqur'ani da hadisan manzo haitu ja'aluha dalatan ala ma'anan batil ta yadda suka sanya waɗannan nasoshi akan ma'ana wacce take batacciya gurbatacciya ghayru la'ikin billah eh, ghayru ma'anar da bata dace da Allah ba wala murada lahu suna nuna abin da Allah yake faɗa bai da nufi da yake nufi da wannan abu sai wanda su suka tantance suka tafi akai da hankali الثاني فسكة تبيو أنه صرف لكلام الله تعالى وسكتت مغانا ألا مدوكيش أولا سكيكي وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حسنا وسكتت مغانا منزل ستلال عن شاء الله صبت أدريش أن ظاهري دقا أينهم مبينة أولا سكينونا والله تعالى خاطب الناس بلسان بلسان عربي مبين ألا مدوكيش ya zanta da bayansa mutane da harshen larabci wanda yake mai bayanin ko mai filla-filla liya asalul kalama don su hankalci abin da Allah ya faɗa wa ya famuhu kuma don su fahimce shi alama ya tabihi hadal lisanin arabi daidai da abin da wannan harshe na larabci yake hukuntawa والنبي صلى الله عليه وسلم شيما النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم يا ذا mutanen da irayu da su sahabbai bi afsahi lisanin da mafi fasahar harshe bi afsahi lisanin bashar da mafi fasahar harshen mutum ko harshen da mutane suka magana da shi fa wajaba hamlu kalamillahi wa rasulihi sai ya zama dole a dora zancen Allah da na manzansa ala zahirihi al-mafhum akan zahirin abin da ake fahimta daga zantukansu bi zalika lisan al-arabi da suka da wannan harshe na larabci ghaira annahu yajibu an yusan sai dai dole ne a kare a kiyaye wato abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ko manzo game da Allah an tafifi daga neman yadda kwakwafin na Allah yake ba naka bane ka wata kuma a kare abinda Allah ya tabbatar wa kansa da sufofi ko sunaye daga kamanceceniya da wannan su fi haƙƙin lahi azza wa a haƙƙin Allah mai girma da gwaya saboda haka ka fahimci abu yadda ya zo daga Allah da manzo daidai da yadda harshen larabci ya hukunta shi ne daidai amma ka ce abin da ya shafi ubangiji ba ne kama da shi kuma abin da ya faɗa ba mai iya sanin kwakwakwun yadda abin yake kuma ne su wannan shi ne abin da ke a salisu fuska ta uku da yake nuna ɓacin wanda suke wato rugujewa Allah duk abin da ya faɗa na suna ko sufofi sai abin da su suka tabbatar da hankulansu ma ne ce an na farfa kalamillah haƙiƙa juyar karkatar da zancen Allah wa rasuli da na manzansa an zahirihi daga zahirin abin da suke nuna ma mabayyanin abin da suke hukuntawa ila ma'anar yukhalifu zuwa ga ma'anar da take saba wannan zahirin abinda zancen Allah na mazu suke wato kushe da shi na ma'ana qaulun ala Allah bila ilm fada wa Allah wata magana ce da bai faɗa ba bisa rashin sani da jahilci wa huwa muharram kuma fada wa Allah magana da bai faɗa ba da jahilci haramun ne da qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukaki qul inna ma harrama rabbi al-fawahish ka ce haƙiƙa kada ubangiji na ya hana manya-manyan miyagun laifi ma bahara minha waɗanda suka bayyana daga cikin waɗannan miyagun manya-manyan laifi wama batana da wanda ake yin sa a boye suka koyi ba su fito fili ba laifi in dai babba ne ko na fili ko na boye Allah ya haramta wal isma kuma Allah ya hana yin sabo da bawa zai cuci kansa da yin wannan sabon wal bagya da ta'addancin da zaka tsallake kanka ka tafi kai wani aika aika bi ghairi haqqi ba tare da ya cancanci ai masa haka wa an tushriku billah kuma Allah ya haramta ku yi tarayya da shi cikin bauta da wani malam yana bihi sultana ku tafi akan abin da Allah bai saukar da hujja akan abin da kuke kai ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu kuma Allah ya haramta ku faɗa masa abin da ba ku da masaniyarsa to da haka faɗa wa Allah wani abu da jahilci ganganci ne mala yace wani kaulihi subhanahu da ko faɗin saboda faɗin Allah madaukaki da matsarka ne tsarki da yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibi abin da baka da masaniyarsa bibiyar abin da baka sani ba ganganci ne laifi ne Allah ya ce inna sam'a haƙiƙa ji da Allah ya bai wa bayi wal basara da gani da ya hore wa bayi wal fu'ada da zuciya da ya sanya wa bayi kullu ula'ika dukkanin waɗannan abubuwa ko wannan su kana anhu mas'ula abin tambayar bawa ne akan abin da ka ji daidai da yadda ka ji ka faɗe shi haka ko ka biyar da shi abin da ka gani ka fahimce shi yadda yake ko ka ki fahimtar sa saboda son zuciya abin da zuciyarka take kai na gaskiya ka tabbata aka koko ka sa son zuciya duka za a tambaye ka fasarifu li kalamillahi ta'ala wanda ke karkatar da maganar Allah madaukaki wa rasulihi da maganar manzo jira da aminci Allah tabbata gare shi an zahiri daga mabayyanin abin da maganar take hukuntawa ila mai yukhalifu zuwa ga wata ma'ana ta saba da wacce Allah da bazan suke nufi faqad afa ma laysa lahu bihi ilm hakika wanda ya haka ya bibi abin da ya jahilta bai da masaniyarsa wa qala ala allahi ma la ya'lam kuma ya faɗa wa Allah abin da ya jahilta bai san shi ba min wajhani ta fuskoki biyu الأول تسكى تبرق أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا وأن يتفاكم ونقاري يناري الشيوة واتو زنشان الله سبحانه وتعالى da na manzon sa tsira da mishi Allah subbata a gare shi ba sa nufin kaza wanda ya taba kan wannan ya kore abinda zancen Allah da manzo suke nufi ya ce ba haka suke nufi ba ma annahu zahirul kalam ta ce shi ne mabayyanin abinda zai yake bayyana daga maganar Allah ko manzo to shi ya kore asani ta fuska ta biyu kuma annahu zama annal murada bihi kaza ya cewar abin da Allah da manzon suke yake wannan abin da shi ya faɗa da hankalinsa da tunaninsa limanin akhar zuwa ga wata ma'ana daban la yadullu alaihi zahiru kalam wanda zahirin magana ba ta nuna ba ta goyon bayan sa ba ta daukan wannan abu wa idza kana min al ma'lumi ne ce dai zaman to abin ne sananne an ta ayina ahad al tantance ɗaya daga cikin ma'anoni biyu almutasawiyin wanda suke kunnan doki da juna wanda suke madaidaita juna Wani ihtimal eh, fil ihtimal wajen kunsar abin da suka kunsa qaulan bila ilm ko wannan ma faɗar abu ne ba da ilimi ba fa ma zannuka bi ta'yin al ma'anar marju to ga kuma kake zaton wanda ya tantance ma'anar da ita ce aka rinjaya ba ita ce ta rinjaya ba المخالف لظاهر السلام zahir ta saba wa mabayyanin gaci wannan ya fi muni ko da ma'anoni ga su guda biyu suna daidai da juna to ba za ka ce ɗaya ake nufi banda ɗaya ba sai da dalilin tabbatar da ɗayar banda ɗaya to ina ga kuma ma'anar da ta saba da wacce take ta daidai ka ce ita wacce ba aka rinjaya wacce ta saba ta daidai ita ake nufi so wannan ya fi muni ce misalu zalika misalin haka qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki li iblis ga iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai sujjada ga abin da na halicce shi da hannuna me ya tsare ka daga yin sujjada daga abin ga abin da wato Allah halicce shi da hannuna ko da hannayena fa idza sarafa al-kalam an zahirihi idan wanda ya jahilce da ya kamata a yi wannan bayani ya kautar da wannan zance daga zahirin abin da yake nuna wa qala yace lam yuridillahu bil yadayn al yadayn hannayen da Allah ya faɗa a wannan aya baya nufin haƙiƙanin hannaye wa illa ma arada kaza wa kaza sai ta shi abinda Allah yake nufi abu kaza da kaza ba hannaye ba kulla na hutu wanda ya faɗa ka za mu ce da shi ma daliluka alama na faita me dalilinka akan abin da ka kore na farko ce korewa Allah hannu da kai kace ba za ce hannu ba bayan abin da ma'anar za ta fara zuwa kira a daga abin da Allah ya faɗa da rashin sa me dalilinka na kore wannan wa ma daliluka alama ma asbatta kuma me dalilinka na abin da ka tabbatar kace ba hannu ake ne ba kaza ake ne dalilin koyewa sai ka zo da shi dalilin tabbatarwa ma sai ka zo da shi fa in aka bi dalil in ya zo da dalili wa anna lahu zalik ma la yatsala ma zai samu dalili ba zai ba. wa illa in ku zama ba dalili da qa'ilan ala Allah bila id ya zo ya faɗa wa Allah abu ba da sabbar da ba fi nafihi wa isbatihi abin da ya kore da abin da ya tabbatar الوجه الرابع قصة هدوء في إبطال مذهب أهل التعقيد ودلالات متفير ما أبو تاروش وأن أصحابي لسنة رسوله أن صرف نصوص الصفات ما لتحقيق كركة الدا نستوشن لسكة ونصفوكم أن أن ظاهر هذا ما بينا أبو لتكي نروى مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكا يا كعب أبو الأدب محمد يكي ina da amince Allah su tabbata a gare su ashabi ya saba abin da sahabban suke kai wa salaful ummati da magabatan wannan al'umma na kwarai wa a'immatiha da jagororin ta da ake fa yakunu batilan wannan sai sa wato wannan tafiya da waɗannan matafiya suka tafi a kai ba ta cin abu li anna al-haqqa bila domin gaskiya babu wani kokonto shi ma kana alaihin nabi tana cikin abin da annabi yake kai sallallahu alaihi wasallam kira da amince Allah subhanahu wa ta'ala wa ashabi da suke kai wa salaful ummati wa da magabatan wannan al'umma na kware da kuma jagororin ta na aci abin suke kai shine dai الوجه الخالد تسكى تجر أن يقال للمؤسس أشياء ولا يكروش كوسوناي هل أنت أعلم بالله نفسي shin kai ne kafi Allah sanin kansa ko shi fasa ya ƙudu la za ka ji ce a shi ne fa Allah nan kansa kuma ya ƙwallo lau sannan ya ce san sai a ce da shi kuma ma hal ma akbara Allah biyu an nafsihi sidqun wa haqq shin abinda Allah ya ba da bayani da labari a game da kansa gaskiya ne daidai ne fasa ya ƙudu la za ka ji da sai eh gaskiya ne daidai ne kuma ya ƙwallo na sannan sai a ce da shi هل تعلم كلام afsa shin ka san wani bayani ko wani zance mafi fasaha wa abiyan mafi fitowa fili min kalamin lahi ta'ala da ifa zancen Allah madaukaki ka san shi akwai zancen da ya fi na Allah fasaha da fitowa fili da bayani ba sai ya kulu la za ka ja ce da kai a'a ثم يقال له ما ليس سنة أتي لشيء هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤني الحق عن الخلق shin kana zaton Allah tsarkakakke madaukaki yana nufin ya makantar da bayi daga sanin gaskiya halitta su da san ba su gane ba fi hadihin da su game da waɗannan nasosi da ke dana sifofinsa liyar takhrijuhu da ikulin ya bari sai su za su fito da gaskiyar da hankulan hankalin su shi zai ba su gano gaskiyar ba su ya kula ne irin wannan fahimta za ka ji da kai a hada ma yuqalu lahu bi itibari ma ja'a fil qur'an mala yace to irin wannan manzanni ya kamata a gaya wa kai irin wannan fahimta game da abin da yazo daga cikin alquran to shi Allah ya ce me ji ne ne gani ka ce ka fa Allah sanin kanka yace da kai a'a zancen Allah akwai abin da ya fi shi fitowa fili da fasaha yace da kai a'a ku ji ka kan kawo masa irin wannan gaban da abin da Allah ya faɗa eh e e e e wato anin kasa tabbata akan abin da yake tabbata a kai da to za ku fahimci shawar abin da yake kai barnaci ce haka ne ba daidai ba ne amma bai ce bari ma ja a fi sunnati malai amma ta bangaren la'akari da abin da ya zo a hadisan manzo fa kwallo lahu sai a ce da shi hal anta a'lamu billahi min rasulihi sallallahu alaihi wasallam shin kai ne kafi manzon Allah sanin Allah ko kuwa manzon Allah ne ya fi ka sanin Allah fa sai yaqulu la da sabla ka ya ce da ka a ah, bai fi manzon Allah sanin Allah ba to haka ne sai a karɓa abin da manzon ya faɗa ko ثم يقال له a سأتي شيء هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق shin abin da manzon Allah kira da mishi Allah tabbata gare shi ya bada labarin sa a game da Allah gaskiya ne kuma daidai ne fa sai yaqulu na'am za ka ja shi da kai eh gaskiya ne daidai ne in haka ya to kenan sai mu wannan gaskiya da daidai kaga an daure shi da maganar da aka gaya masa ibada amsar shi ثم ta ce da shi? سنتات لشي هل تعلم أن أحدا من الناس arsahu kalama shin ka san wani mutum cikin mutane da ya fi fasahar zance wa abiyan min rasulillah wanda kuma ya fi manzan Allah tsira da mutum Allah tabbata a gare shi bayani a magana wasu ya kulu la za ka ce da kai a'a su ke na zama lallai mu magana ba da bayani da ba wanda ya fi fasaha da bayani ثم يقال له ما لا يتسنسى na هل تعلم أحدا من الناس أفصه لعباد الله من رسول الله shin ka san wani mutum guda an sahu ka li ibadillah wanda ya fi wa bayan Allah nasiha min rasulullah fiye da manzon Allah akwai shi ko kowaye shi to sai ya kulu la za ka ji ce da kai babu wannan Allah ya fi kowa nasiha ga bayin Allah da yuqalu ta sa'atan idan kun ta taqirru da zalika in dai ka tabbatar da wannan abubuwan tambayoyin da aka maka ba da amsa su fa ne ma za la yakunu indaka al-iqdam wa shuja' wa shuja' fi isbati ma athbatahu Allah ta'ala li nafsi to me yasa ba za ka iya gaba gadi wajen wato karɓa da tunkarar wa shiga'a da ƙarfin hali a wajen ke isbati wajen tabbatar da ma asbatahu Allah ta'ala li abinda Allah ya tabbatar wa kai ai ya kamata ka zama mai ƙarfin hali ka zama mai wato ainihin gaba gaɗi wajen tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa tunda dai ka ce ba wanda ya kai Allah sanin kansa ba wanda ya fi shi fasahar magana ba wanda ya fi ba wanda ya fi shi kaza kaza da aka faɗa wa asbatahu lahu rasuluhu kuma ya zama lalle ka tabbatar da abin da manzon sai tabbatar masa tun da dai babu wanda ya kai manzon sa sanin sa babu wanda ya kai shi ya bayani da nasiha ga bayi ala haqiqatihi ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar manzon sa ya tabbatar bisa haqiqar yadda abin yake wa zahiri bisa mabayyanin abin da yake nuna wallahi billahi wanda ya dace da Allah wa kaifa yakunu indaka al-iqdam to ta ya kake iya gaba gadi da'a da ƙarfin hali da jarumta fi nafi haƙiƙati wajen koya haƙiƙanin abinda Allah ya faɗa ko manzo til wanda ya gabata wa sarfi kake iya wato karkatar da shi ila ma'ana zuwa ga wata ma'ana yukhalifu zahirahu da ta saba da mabayyanin abinda Allah ya faɗa ko manzo bai gairi ilimin ba tare da masaniya ba وماذا يضيرك إذا أثبت lillahi ta'ala ma أثبته lilafin fi kitabi me zai cuce ka in ka tabbatar wa Allah madaukaki abin da ya tabbatar wa kansa a Qur'ani a littafin ne za ka kwada da shi aw sunnatu nabiyyi ko kuma ka tabbatar da abin da ya tabbata a sunnar annabi alal wajhi laqi laqi ne ta fuskar da ta dace da Allah ne zai cuce ka fa akhassa lima jaa fil kitabi wa sunnati ithbatan wa nafyan idan ma ka gari kana wato riko da abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna wajen tabbatar wa Allah abu ko kore masa ba za ka kwaru ba dai ta haza aslamu la shin wannan ba shine yafi maka zaman lafiya ba wa aqwamu li ku kuma yafi wato daidai da amsa da ka bayar idan eh, za ka bayar kan idan su ilta yawmal qiyama idan aka tambaye ka ranar alqiyama Allah ya ce ma za a jabtul mursali ma za a jafin mursali wace amsa kuka bai wa manzanni da suka kirayen ko suka zo muku da bayani sai ka ce manzon Allah abinda manzo ya da shi shi na shi na ka faɗa ban tafi kan wata ma'ana daban da wata manzo magana ta take numarwa ka ga sai ka bada amsa ka kubuta malai ta to wannan shine yake awala yasa sarfuka li hadhihi nusus al zahiriya malai ta shin ba karkatar da wato ainihin nasoshi da kake yi daga zahirin su وتعيين معنى آخر تفقر وتمعنى الدبا مخاطرة منك شاكا يزوى بهدري wannan mukhatara mun yi da mutum mai da shi hausa ba haushi ma hadari ne aje baka da cikin halaka wala al murad yakun ala taqdir jawaz sarfiha ghayru ma sarraftaha ila ita to kuma mai ne abinda Allah yake nufi bisa mun kaddara in an ce ya halatta a kautar da ma'anar da abin da Allah ya faɗa ko manzo ya faɗa a game da Allah mu kaddara a ce ya halatta ka kautar da ma'anar zuwa wani to shin ma'anar da ka kautar da su da kai ka tafi zuwa ga wata to me ya kace me ya tabbatin ka na cewar wannan ake nufi ba wata ma'anar da ba ita kai ka faɗa ba kuma an gane baka da madogara mai yiwuwa ne wato wata ma'anar da take saɓanin taka ita Allah yake nufi ko kuma ba ita ka faɗa ba kawo kuwa zai faɗi nasa ce shi nasa shi ne kuma da ya waɗanda abubuwan duk an kalle su suna nuna cewa masu kan wanda suke tabbata akan ta'aqil rushe abubuwan da suka zo na sufofin Allah da sunayensa alkur'ani da hadisi bisa zahirin abin da suke nunarwa na ma'ana karin farko to hanya ce su suke gurbatacce mara kyau fuska ta shida da zai faɗa suna ɗauke da abubuwa masu dama ita ya kamata mu bari sai mu tashi a sati mai zuwa mu ci gaba da bayanin saboda haka mala ya kasa mana dama uku akan fahimtar nasihin alkur'ani da hadisi akan sufofin Allah da sunayensa mutane na farko da suke kan abin da manzon Allah da sahabbai suke yadda da abin da ya zo a cikin alqur'ani ko cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da suka shafi sufofin Allah da sunayensa bisa ma'anar da harshen larabci da Allah yi magana da shi manzo yi magana da shi suke kike hukuntawa ma'anar da ike bayarwa kai tsaye ita za a karɓa a aiki kuma a ce wacce ta dace da Allah ba tare da an kamanta Allah da wani ba daga cikin bayansa ba tare da kuma an ce ga hakikanin yadda wannan siffar ta Allah take keke da keke wala ce hanya ta farko sai kuma hanyar da waɗanda suka ɗauki cewa a su duk abin da Allah ya faɗa na sufofi to su suna fahimtar sai da suka fahimci na bayansa masu kamanta Allah da bayi ce wannan ma kaso da suke kan wannan tsari to su kuma sun saba wa hanyar manzo da su sahabbai da magabata na kwarai gurbatacciyar hanya ce na ukun su su ne wanda muka yau da su kuma wanda suke gani a sai dai a ɗauke nasoshin abin da Allah ya faɗa ma'anar da suke hukuntawa a ɗauke wannan nasoshin daga kan wannan ma'ana da za ta fara zuwa a kan tunani a tafi zuwa wata wacce su tunanin ya ba su shi ne tsarkake Allah ba a tafi akan ma'anar da harshen larabci ke hukunta daga an faɗa ba da su su nan miyagun mutane abin da suke kai gurɓatacciyar hanyar shi saboda haka abin da ake so da bawa ya da abin da Allah ya faɗa manzo ya faɗa daidai da yadda ya dace da Allah daban da yadda bayi suke kai ba ta da yace kuma ga kekele keken yadda abu na Allah yake dan Allah ya ƙeƙe da keken abin da yake kai sai ga masa ko wanda tace mafita Allah ya samu kace ne eh, eh gaba ga shi ne tunkara abu kai ya baka da wata fargaba ba wani inda inda ba tarare ba nawa shine al-iqdam eh, ba gaba ga ka tunkari abu kai tsaye Ba ka da wani koko shi ne yake cewa to idan waɗanda suke karkatar da ma'anar abin da Allah ya faɗa zuwa abin da su hankalin su ya ba su ya suka iya karfin halin yin gaba gaɗi zuwa ga ma'anar da hankalin su ya ba su amma sun kisi gaba gaɗin yadda da abin da Allah ya faɗa ko ka fahimta ya kamata ya ce karfin halin ban abin da ya zo daga Allah da manzo da nuna jarumta a kan su jarumta ta fi akan abin da hankalin su ya ba da hankalin su yana iya ba su ba daidai kuma sun san a kowa sun fi wasu hankali nawa za a ɗauka na wanda ya fi can ko ku na tsakiya ko ku na ƙasa ko ku na mahaukata an gane ku Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka